بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بسيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله ولاكو ساموكوكم على جكارا لقسن وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna sha ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi yayi daidai da 20 ga watan takwas shekara sha. tara a wannan masallaci masjidu ahalil Baitu was sahaba inda muke gabatar da darasi a cikin littafin waye kashe al'imamu husaini wanda mun yi darasi na shida wannan shine darasi na bakwai da za mu tashi za mu tashi a shafi na talatin da takwas amma kada masu saurare su manta daga inda muka fito da kuma inda za mu ci gaba da tafiya Shi ne al'imamu al-husaini allah ya ƙara masa yadda bayan da mutanen iraki suka dinga aiko masa da wasiƙu kafin ya tafi sai dai tashi al'imamu muslim bin aqil ya aika shi a jiya mun ji irin yaudara da abubuwan da ifaru da maganganun da shi al-imam ya dinga yama yan shi sa wanda yau za mu ji wasu daga ciki Almaba hasul khamis bincike na biyar al bi muslim bin aqil yaudara da yan shi'a suka yi ma muslim bin aqil kafin zuwan al-imam Husaini qala shi'i dan shi'a hashim ma'aruf yana fada yace laqad da al alwali. gwamna ya samu iko aljadidi sabo an yi hukimar hilata ya kyautata dabara da ya da don ya kamu ala hani bin urwa akan hani bin urwa alladhi awa rasulul husaini wanda shi hani bin urwa shi ya tattaro dan sakon da al-imam ibn husaini ya fara al-imam husaini ya aiko shine muslim bin aqil wa ahsana ziyafatahu sannan ya kyautata wato gara irin ta ko a wajensa washtara kama a hufin ra'ayi wa tadbiri sannan ya yi musharaka ya yi tarayya da shi cikin ra'ayi da kuma tunani da a alaihi to ta wannan hanyar ne shi hani bin urwa ya kama musulun bin aqid wa qatalahu ya kashe musulun bin aqil ba da hiwarin tawilin bayan tattaunawa doguwa jara kuma wacce ta gudana tsakanin hane bin urwa wanda shi ya karbi dan sakon al'imamu husaini amma ya karbe shi ne ta hanyar yana so ya san mai ya kawo musulun bin aqil da ya gane cewa ga abin da ya kawo shi bayan tattaunawa mai tsawo to kun ga abin da ya biyo baya shine kisa ne ya biyo ba wa alqa bi jismanihi sannan sa aka jeho gawarsa min a'ala alƙasri wato daga saman bene ilal jamahiri a gaban jama'a al-muhtashida jama'ar da ta taru haulahu gefensa fastawal al-khilafa sai rinjaye fastawal al-khawfa sai tsoro irin jaye akan mutane wata khazulun da tabarwa alan nasa akan mutane wa zahaba kullu insanin ila baitihi to daga nan kowane mutum da ya ga haka ya faru sai kuwa juya ita fi gidansa wa ka am kowanne daga cikin mutanen idan ka ganshi ka ce al'amarin da ya shafi musulun bin aqil la ya ani abu ne da bai shafe shi ba kuma dama faras da ya faɗa ma al'imamu husaini sannan al'urri ya faɗa masa ya ce masa yan shi akka da suka gayyato ka suka ce ka zo iraki ya ce wallahi yanzu duk na ga sun karkata zuwa ga duniya ya ce wallahi baka da mutanen da da gaske suke za su tsaya su yaƙi a kan kai zo domin kaga musulun ɗin nan da ya zo aka samu mutum dubu goma sha takwas zuwa dubu ashirin da biyar sun masa mubaya kowannen idan ya masa mubaya sai ya rantse da Allah zai koya al'amarin da ya faru sannan kuma idan al'imamu husaini ya zo zai taimaka masa amma sai ya zamanto a gaban su farko aka fara kashe musulun bin adil sannan aka jeho gawarsa daga saman bene sanan kowannen su kawai sai tafiyarsa sa gida ka san an ce min husnul islamin mar'i ko to ka annal amr la ya'ani yadda ka san al'amarin kai kowa ba ba abu bane dama da yake gaban sa kawai ina ganin wannan abu ne da me ma ya dame ne da shi haka kowannen su ya juya gida ya tafi sa wannan maganan ya zo a cikin siratul a'immatul ithnai ashara a mujalladi na biyu shafi na 61 to shine yake cewa qala shi'i muhammad kazim al-qazawini fadakala Ibnu ziyad al-kufa ta Ibnu ziyad ya shiga kufa wa arsala sai ya aika ila ru'asa'il wato al-asha'ir wal qaba'il zuwa ga shugabanni wayanda suke ainihin wato na bangare bangare da kabilu kabilu yuhaddiduhum yana tsoratar da su dai shi sham da rundunar mutanen sham sannan wa yana sa musu kwaɗayi cewa duk wanda ya goya masa baya ga irin matsayi da zai samu da kuma dukiya da zai samu faja'alu sai suka fara ya tafarraƙuna suna watsewa an muslim dangane da muslim bin haƙin shay'an fa shay'an kaɗan kaɗan ɗaya bayan ɗaya kun san dama ya faɗa shi hurri ya ce duk wanda suka aika maka da sunan inshi a suka ce ka zo ya ce wallahi malu ilan duniya sun karkata zuwa ga duniya sai wanda Allah ya tsare a cikin su yace wallahi inda a ce akwai in shi'an da da gaske suke za su tsaya su fada dan su baka kariya hurru yace wallahi ni ina daga cikin su inda ajiya ai mun karanta maganar da shi hurru bin qaisin ifada wanda malam usmanu kamis isa ke kawo ta a cikin wannan littafi na hukumatun min al-katari cewa al-husaini ya suri ila qadisiyya lokacin da husaini ya kai qadisiyya وبلغ الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي أرسله عمر بن سعد labari ijewa wato wa balagal husaina khabaru muslim bin aqil labari ya je wa husaini labarin muslim bin aqil ta hanyar ɗan saƙon da ya aika shi ne umar bin sa'ad A hammal husainu an yarji'a al-imam husaini ya yi nufin yana so ya dawo fa kallama abna muslim bin aqil wanda wannan sai idan mun karanta wannan sai ku ji abin da ya faru to shine kuntu yake cewa wannan ya zo a cikin faji taf a shafi na bakwai ya ce wa qaribun minhu abin da ya kusa da wannan ma fi tazlimin zahara a cikin littafin tazlimin zahara a shafi na 149 wanzur sai yace ku duba ku gani safirul husayn jakadan da al-imam husaini ya aika muslim bin aqid a shafi na hamsin wa ma ba da hada abin da ibiyu ba wanzur minhu ka duba a shafi na ɗari da sha uku ya kula abdulhassan nuruddin al'amiri ba aka zan nasu ta lokacin da wannan abin ya faru mutane sai suka fara ya tafarraku na suna watse ma musulun bin akin ɗaya bayan ɗaya wa kanatil mar'atu mace za ta zo mace ta kasance ta a ci ibnaha kowace mace sai ta zo sai ta samu danta sai ta kama ɗan ta tafi da shi wa akaha idan mace ma ba ta da ɗa sai ɗan uwa cikin mutanen da suke goyon bayan muslim bin haƙil sai ta zo ta kama ɗan uwanta ba ta kuda tana ce masa sarif ka juya annasu ya tunaka ai ragowar mutane sun isar maka kamar yadda dai yanzu abin addini ya taso in kai magana sai a je a turo su iyayenka in kana da uwa a sai to irin wannan abu mai hatsari bai kamata ka dinga magana ba ai ba kai kaɗai bane malami a gari a bari mana ragowar malaman su yi magana amma sun manta cewa kowane malami a kankin kashi zai amsa tambayar da Allah zai mai sanda zai amsa ba wani wanda kuma zai wakilce shi wajen amsa ta saboda da kayi karatu kana ɗayan biyu ko ku saba da Allah ne ku zauna da mutane lafiya ko ku zauna da Allah lafiya ku saba da mutane wadda ka abu zai taso za ka iya ganin ga inda gaskiya take amma kaso ɗari na mutane casa'in da wani abu ba nan gaskiya take ba kuma ba nan suka yi ba da ko ka faɗa ma mutane gaskiya ku dai ta da Allah ko kuma ka kalli mai mutanen gari suke so ka faɗa musu sai ku saba da Allah sai ka kalli wanne ya fi maka sauƙi? sai ka ɗauka to shine yake cewa wa yaji'u ar-rajulu mutum yakan zo ila ibnihi zuwa ga ɗansa wa akhihi da ɗan uwansa fa yaqulu sai ce gadan ya atika halin sham ba dai ka je ka shiga ba to wallahi gobe ka sani mutanen sham za su zo kama tasna'u bil harbi wa shar ya za ka yi da yaƙi da kuma sharrin yaƙi in sari fa ya zahabu bihi sai ya tafi da shi fa ma zalu ya tafarraquna ba su gushe ba suna wawwatsewa hatta amsa ibnu aqil har sai da aka kai matakin da yamma ta yi ibnu aqil wa sallal magriba yayi sallan magriba wa ma ahu wa ma ma'ahu illa 30 nafara babu kowa tare da shi sai mutum 30 mutumin da aka samu mutum dubu sha biyu zuwa dubu ashirin da biyar sun masa mubaya yanzu wannan ya zo ya janye dan uwansa wannan ya zo ya janye dan uwansa wannan ya zo ya janye dan uwansa cikin sama da mutum dubu goma zuwa dubu ashirin da biyar yanzu an waye gari saura mutum talatin suka rage fil masjidi falamma ra'a annahu qad amsa lokacin da al-imamu muslim bin aqil ya fahimci yamma ta yi wa ma ma'ahu babu kowa tare da shi illa ula'ikan nafar sai wa'annan mutum talatin din kharaja min al-masjid sai fita daga masallaci mutawajjihan nahawa abwab kindati ya fuskanci kofar kinda kama balagal abuwa ba to daga sanda ya fita mutum talatin din da suka rage bai kai waccan kofar ba illa wa ma'ahu ashara face mutum goma suka rage an zubar da mutum ashirin sun makara da min albabi sannan da ya fice daga wannan kofar fa'iza laisa ma'ahu insanu da sai da aka waye gari babu kowa tare da shi yanzu shi kaɗai ya rage don ka gane cewa ba da gaske suke ba dama an ce musu mayau da rani wannan shine ma'asatu ihda wa sittin a shafi na ashirin da ainihin wato bakwai to shine yake cewa kultu sai na ce hada ma kana yatawakka'uhum muslim wannan dama shine abinda muslim bin aqil yake tsammanin zai faru inda ma talaba min al-husayn radiyallahu anhu an iffahu. lokacin da ya nemi muslim bin akir ya kame min hadhihi muhimma daga wannan abin da yake ganin yana da muhimmanci kun san a baya lokacin da suke tare da dan jagora mutum biyu ɗaya saboda tsananin kishi ya mutu al-imamu muslim bin aqil ya rubuto ma al-imamu wasiƙa ya ce wannan abin yana ganin akwai hatsari ya kamata a hakura al-imamu ya ce masa kawai ya ci gaba da ainihin wato tafiya li'ilmihi saboda saninsa bi shi'a ce da yaudarar yan shi'a bi ammihi ali saboda ya san yaudarar da suka wa dan uwan mahaifinsa shine ali bin abi talib wabnihi da kuma ɗansa alhassan radiyallahu anhu faƙad ta haƙaƙa to yanzu fa ya tabbata ma kana ya tawakkahu abinda yake jiran dama abin zai iya aukawa wa qutila muslimin bi ra'ay bi mar'a aka kashe muslim bin aqil a wajen gani wa masma da kuma wajen da ake saurara min da'ahu daga waɗanda suka kira shi wa baya ahu daga waɗanda suka yi masa baya a bismil husaini kuma da sunan al'imamu husaini a idan su suna ganin suna kallo aka kashe musulun bin aqil da sunan waɗanda suka ce ya zo sun masa mubaya wannan shine abin da ya faru to shine nan yake faɗa yake cewa a a nan wajen yake faɗa yake cewa walan ma balagal husainu lokacin da labari ya zo ma ai imam husainu khabar muslim bin aqil an tariqir rasuli ta hanyar dan sako alladhi arsalahu umar bin sa'ad wanda umar dan sa'ad ya aika fa hammal husainu an yarji'a to al imam muslim sai yana so ya juya husainu yana so ya juya domin labari ya zo masa cewa gafa abin da ya faru da al imam muslim bin aqil da ya aika a matsayin jakada fa kallama a muslim bin aqil sai magana da 'ya'yan muslim bin aqil fa suka ce wallahi la narji'u hatta na'khudha bi sa'ri abina wallahi ba za mu juya ba sai mun ɗauko fansan jinin babanmu da aka kashe fa nazala ala ra'ayi to shi kuma Limamin imam Husaini bai su fahimci yaudara ta shiga ya turo babansu an kashe shi sannan yanzu ya ce a juya shi kuma yana ganin ba zai iya yin haka ba tunda sun baban su ya tura yana tare da 'ya'yan shi aka kashe baban 'ya'yan suka ce ba za su juya ba tunda an kashe baban su sai sun je sun dauko fansa shi kuma sai ya sauka kan ra'ayin su wa bada an alima ubaidillahi bin ziyad bi al husaini to bayan a ubaidillahi bin ziyad ya samu labarin fitowar al-imam husaini amara al-hurr bin yazid at-tamimi an yakhruj bi alf rajul li yalqa al-husaina sai ya umarci al'urru bin yazid ya ce ya fita da rindina ta mutum dubu ya haɗu da al'imam husaini fi tari falaki ya husaini ƙariban min qadisiyya sai ya haɗu da al'imam husaini kusa da wani ana ce masa qadisiyya Ba qala lahu hurru sai hurri ya ce ma al-imam husaini ila ayna yabna binta rasulillah ina za ka je ya kai ɗan ƴar annabi muhammad qala sai ya ce masa ila Iraki zan je Iraki ne qala sai yace fa inni amuruka an tarji'a ni na maka umarni ka koma wala yubtani Allah bika ban so Allah ya jarrabe ni da kai ban so wani abu ya faru kana cikin iraki Allah ya jarrabe ni da kai sai yace masa irji min haiku ataita aw zahab ila sham yace ko dai ka koma inda ka fito amma idan zaka koma kakka biyo ta hanyar da ka biyo domin ni yanzu da aka turo a matsayin komanda in ban yi aikin da aka sani ba in na koma za a turo su su biyo ka ila haisu yazid la taqdam ila al-kufa yace ko dai ka bi wata hanya ka koma madina ba ta hanyar da ka biyo ba ko kuma ka tafi sham wajen yazid an fahimta to fa abul husayn zalika thumma ja'ala al-husayn yasiru jihata al-iraq al-imam husayn ki, sai ya ci gaba da tafiya bangaren iraki da haka a wasu ruwayan baki yayi ba shi da kan shi ya nemi su ba shi dama ko dai ya tafi boda inda ake aje sojojin musulunci ya jihadi har ya mutu ko ya tafi ina isham wajen yazidu ko kuma ya dawo madina wanda shi wannan da bai wannan aikin bo inda aka turo daga baya suka zo al'imamu husaini ya nemi su ba shi wannan zabin amma ba su ba shi ba to a wannan lokacin ne al-imam Hussein yake cewa Hurru bin Yazid da ya zo ya dinga kakkange shi bai so ya ci gaba da tafiya wajen Iraki yu'atisuhu wa yamna'uhu فقال له الحسين ابتعد عني سكلتك ummuka, sai ce tashi ka bani guri mahaifiyarka ta yi wabinka fa qala al bin yazid sai Hurru bin yazid yace wallahi law qalaha ghayruka min al-arabi da wani ne daga cikin laraba ya faɗa min wannan maganar lafta sastu min wa min ummi yace wala da ya ga matakin da zan ɗauka waye mama shi kwa yace amma walakin ba za a kulu wa ummuka sayyidatu alamina. alamin yace amma kai me zan yi da kai ba abin da zan iya faɗa maka tun da mahaifiyarka ita ce shugaban matan duniya kai kana da matsayin da ya cancanta ka faɗa mun haka shi yasa ba zan mai maka da martani ba to shine nan yake cewa wa qala shi'i al-mu'tasib al-muta'assib mai ta'assufanci Abdul Hussein Sharafuddin naqilan yana mai ciranto gadara aslafihi yaudaran magabatan shi Da muslim bin aqil da muslim bin aqil shi wannan dan shi'a ne shi da kai shi a littafin shi ya ciranto yaudaran magabatan shi Ya ce yace lakinnahum naqadu sai dai su mutanen iraki sun warware ba da zalika bayan wannan bai atahu bai wadda suka yawa al'imamu muslim bin abin da sunan al'imamu husaini wa akfaru suka wulaƙantar da zimmatahu wannan alkawarin walam yasbutu ma'ahu ba su tabbata tare da muslim bin abin ba ala ahadin akan alkawarin da suka yi wala wafu bi aqdin sannan ba su cika wannan kullin da suka yi ba na alkawarin da suka dauka kuma Allah ya ce ya yi amanu awfu bil uqud ku cika kulle kulle da kuka wa mutane wa kana bi abi huwa wa ummi yace na da mamata su zama fansa gare shi wannan min aswadil waqa'i yana daga cikin abubuwa mafi muni baƙaƙi waɗanda suka auku sannan wasu ƙatil hukuki da kuma abubuwa da yake waɗanda ainihin wato na ainihin wato shayarwa na haƙoƙi akan ce su ƙatil haƙoƙi da mantan yi ƙutan nasu ma'a au ayyin maddatin sa'ila da shir sai ce wa ubatu zulli ya ce wa kana bi abi huwa wa ummi min aswadil waqa'i yana daga cikin abubuwa baƙaƙi waɗanda suka faru wasu ƙatil haƙoƙi da abin da ya shafi shayar da haƙoƙi tun da shi al'imamu Hussein yana daga cikin mutanen gidan manzan Allah wa ubatu zulli yana daga cikin mutanen da suka ki ɗaukar ƙasƙanci wa aulal hafa'id yana daga cikin mutanen da suka fi cancanta wajen kiyayewa lahu hina aslamahu ashabuhu lokacin da mutanensa suka miƙa shi washtadda al-ba'su bainahu wa baina aduwihi wato yaƙi ya yi tsanani tsakaninsa da maƙiyansa yana da makamin kare matsayi mai karanci wa mawqifin azim da matsayi wanda yake babba iz ja'ahu al min fawqihi lokacin da maƙiya suka zo ta saman sa min tahtihi da kuma ƙasan sa wa ahata bihi min jami'i nawahihi sannan maƙiyan suka kewaye ta kowane irin bangare wa huwa wahidun faridun yana shi kadai makadaici la nasira lahu la mu'in ba wanda zai taimake shi ko ya akawo masa agadi hatta waka fi ainihin asiran har sai da ya afka a cikin hannunsu a matsayin fursunan yaƙi ɗaurare wannan yana yi karto yaudaran magabatan shi ne tare da cewa mutane dubin ne aka samu suka ce zo sun masa mubaya amma yanzu ga al'imamu sai na asiri na ma'araka yanzu yana faɗan cewa wa huwa wahidun faridun la nasira da huwa la mu'in ba mai taimako ba agadi hatta waka a fi ainihin asirin. har sai da ya fada cikin hannunsu yana matsayin fursunan yaƙi wannan ya zo a cikin almajalis alfakira to alkabar alfazi labari wanda yake mai firgitarwa Ƙara abbas al-qummi abbas al-qummi yace thumma intazara ay al-husayn sannan al-imam husayn ya jira hatta idza kana saharu har sai da lokacin sahur yayi qala li fityanihi wa gilmani sai al-imam ya yace wa samarin da ke tare da shi da matasan da ke tare da shi aksiru min al-ma'i yace ku ɗebo ruwa mai yawa wastaqau sannan ku sha wa aksiru sannan ku yawaita sun halu. ku ƙara yawan ruwan da muke tare da shi sannan mu tashi mu ci gaba da tafiya fasara suka tafi hatta ila hattanta ila zubalatin har sai da suka je wajen wani da aka tara shara to a wannan wajen da suka je suna tsaye a wajen ne fa'ata ku kabar abdullahi bin yaqbur sai ga labarin abdullahi bin yaqbur ya zo wa al-imam husaini fa jama'a ashabahu sai tara sahabbansa dalibansa fa aka rada lin kitaban sai ya fito da mutane wata wasiƙa qara'ahu alaihi shi abdullahi bin yaqtul ya karanta ma al-imam husayn wasiqan fa idha fihi sai shi a cikin wasiƙar abinda ke rubuce bismillahir rahman rahim amma ba'du bayan haka fa innahu lalle yadda al'amarin yake in ji al-imam husayn yake ce qad atana khabarun fazi labari wanda ke firgitarwa ya zo yace qutila muslim bin aqil saboda yanzu kan labari ya zo mana cewa an kashe muslim bin aqil wa bin urwa sannan an kashe hani bin urwa wa abdullahi bin yaqtur shi wannan abdullahi bin yaqtur din ba zuwa yi ba kafin ya rasu ya rubuta wasiƙa ya ce duk yadda za a yi a tabbatar wasiƙar ta kai hannun al-imam Hussein sannan wa qad khazalana shi'atuna yace tabbas ɗin shi'a musun ta bar da mu faman ahabba minkum al-insarafa ta lokacin ne al'imamu sai ne waɗanda suka rage tare da shi yake ce musu wanda yake son ya juya yan sani. Ta yanzu kan zai iya juyawa domin na riga na fahimci an riga an fuskanci matsala yanzu fi zai da harajin ba wani laifi a kan shi laisa alaihi zamamun ba wani zargi a kan shi ta lokacin da ya ba da dama ya ce a juya fatafarrakan nasu an hummin mattaba'uhu sai mutane suka watsa waɗanda dama su sun biyo shi ne saboda kwaɗayi fi magnamin wajen ganima wa jahin da in an samu gwamnati an kafa gwamnati tun da dama an ci zo ne da sunan an masa mubaya'a to kowa yana tunanin wani lattikan makami za a larta masa to lokacin da suka fahimci cewa an shiga hatsari ya ba da dama ya ce to da ma fa an shiga matsala yanzu wanda duk zai iya juyawa yanzu na ba shi dama ya juya to a lokacin ne sai damo ya bayyana daga kyarkeci ko kuwa daga kurege ko kuwa hatta baki fi ahli baitihi to a lokacin ne sai ya zamanto ba wanda ya rage sai mutanen gidan shi wa sahabihi da kuma ɗaliban shi min maktaru waɗanda suka zaɓi mu lazama ta sa an yaƙinin akan tabbas wa imanin da kuma imani wannan ya zo a cikin munta al'amal a mujalladi na ɗaya shafi na 462 da kuma nafsul mahmum a shafi na 167 da wal majlisi fi biharin anwar a mujalladi na 44 shafi na 374 da kuma muhsin al-amin fi lawa'id al-ashjar a shafi na 67 da abdul muhsin da abdul muhsin al-musawi fi majalis al-fakhira a shafi na 85 da kuma alkatin abdulhadi salih fi khairul ashab a shafi na talatin da bakwai da shafi na ɗari da bakwai kama da karaha kamar yadda ya ambace ta man asmauhu wanda su ɗan shi'a suke kiransa bi sultanil wa'izina wato da sarkin masu wa'azi shine muhammad al-musawi ash-shirazi wato fi layali wato da shawara fi layali a cikin darare wato bishwar a shafi na 587 sannan wa muhammad mahadi almazan da rani fi ma'alimin istibtaini a juzi'i na farko shafi na 260 da bakwai sannan da murtada al fi fi madarasa ta ne wani littafi na nan da shi yana cikin gida mujalladi uku ne a juz'i na uku shafi na 67 sannan da asdu haidar fi kitabihi ma al-husaini fi nahdatihi a shafi na 163 wa huwa fi da'iratil ma'arif shi'a haka yazo a cikin wannan littafin da'iratul ma'arif shi'a a shafi na 263 hudu a mujalladi na bakwai wal mahami ahmad hussein ya fi kitabihi karbala karbala istaura wal ma'asa a shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu wa'annan duka littattafan shi'a ne yake lissafo maka cewa yadda ya karanto maka wannan matsalar ta faru haka ta faru labari ya zo ma al'imam hussein cewa an kashe musulun bin المبحث السادس بنتكينة تقص نزول الحسين رضي الله أرض كربلاء saukar da al'imamu husaini ya yi ƙasar na shida saukar da al'imamu husaini ya yi ƙasar karbala ƙasar mai karbala dama mun faɗa mun ce kafin ya tafi sahabbai da dama sai da suka ce ma al'imamu kada ya tafi kada ya tafi al'imamu bin kasir ya kawo adadi na sahabbai wanda suke da yawa wanda suka ce masa kada ya tafi na farko akwai abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas shi ma ahalul baiti ne amma a wajen mu ahalus sunna a wajen in shi ba ahalul baiti bane qala lil husaini lamma arada al khuruj yace ma husaini lokacin da yake nufin zai fita yace masa laula an yuzri bi wa bikan nasu ba dan kada mutane su aibata na su aibata ka bai ce la shababtu yadi fi ra'sika yace wallahi da na kama kanka na rike falam atruka tazhabu da ban kyale ka ka tafi ba Abdullahi dan Umar yake cewa qala sha'abi kana bin Umar bi makkata Abdullahi dan Umar yana makka fa balagahu anna al-Husayn qad tawajjaha ila al-Iraq ya samu labari cewa al-Imam Husayn ya bar makka kun san bai gama aikin hajji fa ya fita ya fuskanci iraki falahi ƙahu alama da salasa layali sai da ya tafiya ta kwana uku don ya cimma imam husaini a hanya faƙala da ya cimma mai a hanya ya ce masa aina turidu ina za ka je ne ƙala sai ya ce masa al'iraq zan tafi iraki ne wa aka da lahul kutuba ya fito masa da tarin cirin wasiƙu allati ursilat min al-iraq wacce aka aiko masa daga iraki yuqulununa annahum ma'ahu wanda suke sanarwa al-imam Husaini suna tare da shi wa qala yake cewa hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum wannan da kake ganin littattafansu ne kuma suna ɗauke da kowa ya mun bai'a ya yadda zai mutu a kaina qala ibn umar abdullahi ɗan umar ya ce masa la ta'atihim kakka je musu sahaba al-husayn illa an yazhaba al-imam ya ce zai je fa qala umar sai abdullahi ɗan umar ya ce masa inni ka hadisan zan karanta maka wani hadisi zan baka labari cewa inna jibril atan nabiyya mala'ika jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa khayyarahu bayna ad-dunya wal akhirah aka ba annabi zabi tsakanin duniya da lahira faktar al-akhirah wa lam yurid dunya annabi ya zaba abin da ke gurin Allah ya hakura da duniya sai ya ce masa wa innaka bada'atun min kai kuma tsoka ce daga jikin annabi wallahi la yaliha ahadun minkum abadan matsayin da kuke da shi a wajen Allah ba yadda za a yi a ce wani ya jibinci irin wannan matsayin sai ya ce masa wa ma sarafa Allahu ankum illa lillazi huwa khairul lakum yace duk abin da kaga Allah bai dora ku akan shi ba a nan duniya to bai dora ku bane dan ba wannan abu shine mafi alheri ba Abul Husayn an yarji'a al-Imam Husayn yace masa a'a gaskiya fa shi kan ya tafi fa atana qahu abdullahi bin umar abdullahi bin umar yayi masa mu'anaka ka kama mutun ka rungume shi wa baka ya sake fashe da kuka yace wa qala yace masa rabuwar su ta karshe da za su yi yace astaudu'uka Allah min qatilin ina roƙon Allah ya tsare ka daga kisa kuwa haka ya faɗa masa Abdullahi bin Zubair mun faɗa muku mun ce abokinsa ne ba tare suka gudu suka taho makka amma da ya ji labari al'imamu husaini zai fita ya tafi iraki ƙwarar lil husaini sai ya ce ma husaini aina ta zahabu ina za ka je ya ce ta zahabu ila tsomin katalu a baka za ka tafi wajen mutanen da kasan su suka kashe babanka Wata ta'anu a kaka sannan suka soke dan uwanka da wuka la ta zahab kakka tafi fa abal husaini illa an ya karuda al-imam husaini sai ya je abu sa'id al-khudri yake cewa qala ya aba abdullahi yace ya kai abu abdullahi inni laka nasihun wa inni alayka mushfiqun yace wala dan maka nasiha saboda ina jin tausayin ka qala balagani annahu qad katabakum qad katabakum qauman min shi'atikum bil kufa yace labari ya zo mun mutanen ku dan shi'a daga kufa sun rubuto maka wasiƙu ya da'uka ya da'unaka ila al-khuruj ilayhi suna kiran ka cewa ka fita ka je wajen a matsayin sun amince maka kai ne shugaba yace fala takhruj ilayhim ka fita ka je wajensu. Ya ce fa inni sami'tu abaka yaqulu fil kufati saboda ni na ji babanka a kufa yana faɗa da bakinsa yana cewa wallahi laqad malaltum yace kun kosar da ni wa abgattum wa abgattuhum sannan kun fusatar da ni wa malluni sannan kun ainihin wato kosar da ni wa duni. wa ma yakunu minhum wafa'un Ya yace ba wani cika alƙawari tare da su da dai wa man fara bihim fara bis sahamil akhyabi duk wanda kaga ya rabota to ya rabota da kibiya ne ko mafi tabewa yace wallahi ma lahum niyyatun wala azmun ala amri yace ba su da niyya ko himma kan al'amari wala sabrun ala sayfin sannan ba su da hakuri akan takobi ba sa iya tsayawa a rigima karkaji to shine daga cikin waɗanda suka yi masa ishara cewa kada ya je ai mun faɗa muku mun ce akwai farazdar yake masa kada ya je amma imamu husaini Allah ya kaddara abin da ya kaddara su ya faru su ya fita to yanzu labari ya zama masa cewa an kashe musulun bin to shine yanzu ya sauka waje wanda ake ce masa karbala abdurrazzaq al-musawi al ya ce wa kana nuzuluhu saukan al-imam husaini fi karbala istani min al-muharram ya sauka a biyu ga watan al-muharram sana ihda wa sittin a shekara ta sittin da ɗaya dama shekara ta sittin da ɗaya aka kashe al-imam husaini to shi yasa wannan littafin yake da muhimmanci kwarai dan na ga akwai bayan allah da sun yi kokari har da hausa sun fassara shi duk addinin shi'a da kuke gani wajen ɓallar da suka gina duka ya ƙare daga rasuwar annabi zuwa kisan al'imamu husaini ne duk wani ta'addanci da aka yi ma addini a wannan ɗan tsakanin aka bai to wani kana musulmi bayan annabi ya rasu daga shekara daga rasuwar annabi zuwa hijira shekara 61 in baka san me ya faru da addinin musulunci ba to kowace irin karya za a iya zuwa a yi maka an gane da aka kun ga dama ai a cikin watan almuharram ya mutu ko to ya sauka karbala farkon watan almuharram bi ga wata wannan ya zo a cikin maqtalar husaini lil a shafi na 193 Maƙala عباس القمي عباس القمي yake cewa ai ilam ka sani anna hunaka ikhtilafan anna hunaka ikhtilafan akwai sabani na malamai fil yawm alladhi warada fihi al-imam al-husayn alayhi salam cikin wunin da al'imamu husaini ya sauka ila karbala zuwa karbala sai yake wa asakul aqwali mafi ingancin zance huwa shine annahu qadima karbala al'imamu husaini ya sauka karbala fi sani min al-muharram a cikin biyu ga watan muharram al-haram sana sittin min al-hijra shekara 61 hijira annabi muhammad walamman taha ilaiha lokacin da ya kai karbala qala sai al-imam husaini ya tambaya yace masma hadhihi al-ard wannan kasan da sunanta fa qila lahu sai aka ce mata hiya karbala ai sunan wajen karbala fa qala sai al-imam husaini yace allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala'i Allah ina neman tsarin ka tsarin daga bakin ciki da bala'i dama sunan wajen kenan karbala tartibul mazini al-karbu bakin ciki wal bala da musifa sunan wajen kenan karbala an gane to kuma suna da kake gani yana da tasiri shi yasa annabi ya caccanza mu wasu suna maliku ya kawo cikin muwadda kuma ya inganta wani mutum ya zo wajen eh, sayyidina umar ya ce daga wata unguwa kake ya ce daga sunan unguwa ko a shahabu bai wuta ne kai kuma me sunanka haka ya dinga faɗar sunaye na tashin hankali ya fito daga lazani shi ɗan gobara ne ɗan bala'i ɗan tashin hankali ya ce ka canza wani yanci a shi ba zai canza ba ya ce ka canza ya ce ba zai canza ba ya ce to ka je ka koma za ka ga abin da zai faru ko da ya koma ya samu ungosu ta babbaci saboda haka mugun suna ba shi da kyau wannan ya zo cikin munta al'amal a mujalladi na daya shafi na ɗari hudu da tamanin da saba'in da ɗaya وقال محمد تقي آل بحر العلوم yake faɗa wannan malam da aka sunan wannan kenan karbala da kake ji ana faɗa Da dama sunansa bakin ciki da bala'i Allah ya raba mu da bakin ciki da bala'i duniya da lahira qala yake cewa qala arbabu siyari wato malaman sira sun faɗa wa muqatil cewa lamma nasala al-husayn alaihi salam karbala lokacin da al'imamu Hussein ya sauka Karbala jama'a a ashabahu ya tara ɗalibansa wa ahli baiti da mutanen gidansa wa qama fihim khatiban ya miƙe cikinsu yana mai khutba wa qala yana fada ba alhamdulillah ko bayan ya gode ma Allah ko da bayan ya gode ma Allah wa asna alaihi kuma ya ba Allah subhanahu wa ta'ala yace amma ba'du bayan haka fa innahu qad nazala bina lalle ya sauka gare mu min al'amri na al'amari ma qad tarawna abinda kuke gani yanzu yace musu wa inna dunya wannan duniyar da kuke ganin ta qad gayyara. ta juya wata nakara ta canza akan ce annakiratu da ma'anan at-tagayyi kamar yadda annabi Sulaiman yake cewa qala nakiru laha arsha ku caccan zumin gadar wa adbara ma'rufuha sannan kuma abin da yake mai kyanta ne ya riga ya juya ba wastamarrat ta ci gaba da tafiya hiza da sauri walam yamka minha ba abin da ya ragu na duniya yanzu illa sababata ka sababatil ina'i sai abin da ya rage a cikin ƙwarya da za a kifar da ita sai yake cewa wa khasisu aishin sai abin da ya rage wanda yake na kasancin rayuwa kalmar alwabil kamar makiya yadda take da annoba sai yake cewa ala rauna ba kwa gani ilal haqqi zuwa ga gaskiya layi umaru bihi ba a yin aiki da shi wa ilal batili la yatanaha anhu ba kwa ganin banna ta yadda ba a hani a daina banna sai ya ce liyarajjiba al-mu'minu fi liqa'i rabbih muhiqqan lalle mu'mini ya kwadayin abin da ke wajen Allah yanzu shine abin da yafi dacewa fa inni la ara al-mauta ya ce ni ba na ganin mutuwa a matsayin komai illa sa'adatan Fati arziki ne kawai wal hayata ma azzalimina rayuwa tare da azzalimai ba zai kara maka koya komai ba illa barman Fati sai ainihin wato ka ci gaba da rayuwa irin ta dabba kawai baka da wani hammu sai ci da sha da kwanciya kawai shikenan wayan yanqulu lana ad-doktor shi'i ahmad rasim annafis nafis munashadat al-husaini ya ciranto hadawar da al'imamu Husaini in an ce shi shine in hada ka da Allah akan abu in luke ka in maka magiya wa asluhu fil ihtijaj gashi nan a ƙasa yace asalin wannan magana tana cikin al-ihtijaj na dabarisi a mujalladi na biyu shafi na 43 Duk tilafin yasir da sabanin kalmomin yan kadan radiyallahu anhu Allah ya kara ma al-Imam Husaini yadda wa tazkirahu li shi'atihi sannan da tunatarwar da ya ma'in shi a sa allazina da abu waɗanda suka kira shi liyan su ruhu don su taimake shi wata kallau anhu amma suka hukunta suka rabu da shi suka kyale shi fa ya kulu al'imamu husaini yana cewa kalal ƙau mutanen nan sun kasance yasurruna suna ci gaba ala tashwishi akan tashwishi ya matsa alamara ala abi abdullahi al-Husayn akan Abi Abdullahi shine al-Imam Husayn la'alla ya tamakkana min iblagi hujjatihi saboda an tara mutane yana so yayi magana ma an samu wasu mutane suna ta tashwishi suna ta hayaniya a wajen wannan hayaniyar da suke amfanin ta shine in yana da wata hujja kada ma su bashi dama yi magana dan hujjarsa kai ma mutane tasiri fa qala lahum mukdiban ta lokacin da Imam Hussein ya minke yana so ya magana mutane ana ta hayaniya an ma ki kayawa a saurare shi fa qala lahum mukdiban sai Imam Hussein ya ce wa mutanen yana mai fushi yace ma alaikum an tansitu ilayya me yasa ba za ku shiru ba fa tasma'u qawli ku saurari magana ta me yasa wa inna ma ad'ukum ila sabilir rashad ni ina kiran ku zuwa ga hanya da wacce take ta daidai faman ata'ani don mutumin da ya min biyayya kana min rashidi ne to yana daga cikin mutane shiryayyu wa mana asani duk mutumin da kuma ya saba min kana min haliki ne yana daga cikin mutane halakaku wa kullukum asil li amri yace gashi nan kuɗin nan fa dukkan ku saba ma umarni na kuke ghairu mustami'in li qawli ba wanda ke sauraron magana ta in wannan fa ai shi a ba. ya zo zai yi magana ya tara su sai hayaniya suke yana so a yi shiru a shiru an ma yin shiru ya ce ƙadin khazalat a tsiyyatukun min alharam ya ce abin hawanku ya riga ya ainihin wato yanke daga mutuntawa sannan wa muli'at butunukum min alharam ko riga kun cika kudin ku da haram fa taba Allahu ala qulubikum da haka Allah ya rufe zuciyarku yace wailakum yace kaitan ku alatan sutun ba za ku shuru ba dan Allah ala tasma'una ba za ku saurara ma yana daga cikin dalilin da ya sa ko ga Allah da ya ce wa idan quri alqur'anu fastami'u lahu idan da Allah ya tsaya nan ya ce a saurara duk wani mai imani to ya kamata ya haƙura amma Allah da ya ce fastami'u lahu sannan sai ya ƙara sai ce wa ansitu kuma ku shiru amma wallahi wasu duk da an ce fastami'u da wa ansitu din wallahi ba za su saurara ba kuma ba za su shiru ma? kuma inda ake karanta qur'ani za su zo yasa in kuka zo guri ana karatu kaga wasu na surutu to ka kore su ko dai su shiru ko su gurin dan dalilin da yasa Allah ya ce ai shiru a saurara sai ce la'allakum turhamu tabbasin ana karanta qur'ani kuka shiru kuka saurara Allah zai muku rahama to da wani ya zo gurin ya ci gaba da hayaniya da surutu to zai yi sababin rahamar da ya kamata ta soka a gurin ba za ta soka ba to ko dai ya shiru ya saurara ko kuma ya fita ya tafi ya fi zama alheri ko kuma ka ga wasu an zo kamar irin nan ana karatu su ba shigowa suka yi ma sai ga sun kama waje daidai kofar masallacin sai ga sun zo suna muku surutu sai kun ce dan Allah su haƙuri su shiru sannan za su haƙura to shine yake ce musu fasakatan nasu sai mutane suka yi shiru da suka yi shiru فقال عليه السلام سي شي الامام حسين يتي مس تبا لكم ايها الجماعه تابوا تتبت غريكو ku كو جماعه وترمن ya ce musamman ma akwai nuska da za ku ga watar hal shi na ma istasraktu muna lokacin da kuka ɗaga murya kuka yi iyo kuka ce za ku taimake mu walhin wato lokacin da ya zamanto akan ce alhinu da ma'anin alyasir abin da yake kaɗan as-sahalu sauki al-haqiru abin da yake kaskantacce az-da'ifu rauni az-zalilu shi ma haka al-huzn walhin ya ce abun bakin ciki ba mustanjidina sai gashi kuma wa yanzu neman agaji kuke fa saraknakum muka nemi agajin ku musta'iddina muna ganin cewa kamar kun shirya daga sai kuke za ku ba mu gudunmawa amma salaltum alaina saifan fi riqabina sai gashi kun zare takobi kuma akan mu yace wa ashtum alaina naral fitna sai gashi kun kunna wutar fitina akan mu da haka al'imamu Hussein ya tabbatar da cardin da dan shi a yake kunna wuta fitina yake yace allati janaha aduna wanda makiyanmu suka ɗaso ta wa adukum da makiyinku ba hasin yanzu sai kuka waye gari alaban kuka to yanzu kun tattaru ala auliya'ikum akan mutanen da kuke ganin cewa ku masoyansu ne wa yadan kun zamanto karfi alaihim gare su li'a adaikun ga makiyanku da gairi adilin ba tare da adalci ba a shauhu fikum wanda kuka yada shi a cikin ku wala amalin babu wani guri asbaha lakum fihim illa haram min ad-dunya wato ba ku da wani guri yanzu wanda kuka wayi a gari akan sa sai wani abu na haram wanda yake na duniya analukum wanda zai same ku wa kashishu aishin da kuma abu na kasantaccen rayuwa wato tsama'atun wanda kuka yi kwaɗayinsa sai ce fa kubu hallaku muni ya tabbata gare ku fa inna ma antum min tawagiti ummati yace kuna daga cikin tawagitan wannan al'umma sannan wa a ahzabi kuna daga cikin watsattun ƙungiyoyi? wa nubzatul kitabi kuna daga cikin mutanen da kuka yi watsi da littafin Allah wa nufsatu shaytani kuna daga cikin tofi na shaytan sannan wa usbatul asam kuna daga cikin jama'a na zunubi wa mujrimi ba wa mujrimi bane wa muharrifil kitab na duba nuska ka asali ne da lokacin da na zo na dubawa sai ya bani ma'ana sai na ce bari kuma zuwa ga asalin nuskan littafin da na duba sai na gaba ba wa mujrimul kitab bane wa muharrifil kitab sannan kuna karkatar da littafin Allah an gane inda da lokaci duk da mun buga muku misali yanzu a cikin littafin suna alburhan burhan fi tafsir al-qur'an mun san cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr yadda suke fassara ta ba mun saukar da qur'ani cikin lailatul qadr ba mun saukar da ali bin abi talib fi lailatul qadr ne wallahi yadda fassara take kenan farko da na fara yin program ina sakwata ba wannan shekarar ba wancan shekarar sai wani gidan rediyo da ke amerika suka kira ni suka ce an ga ina zafi akan matsalar shi'a me yasa nake zafi akan ta shi yasa cikin muhadarorin da zamu yi kwanan nan akwai wa'annan idan zamu koma karatuttukan mu me yasa nake zafi akan ta sai na ce ba ina zafi bane saboda kawai na ƙi su babu dalili a'a saboda asalin asasin addini shi a bai da alaka da addinin musulunci to shine sai aka gayyace ni in zo in yi program to ni ban sani ba ashe akwai wani dan shi'a yana atakin din mutane kuma ya rena malaman sunna da yawa da suke halartar gurin shi yana yin program kuma ka'idarsa in kana program a wajen za a baka dama duk wanda ya shigo yana program za a iya baka minti goma sha biyar zuwa ashirin ko talatin na zo na kawo usul na addinin musulunci wanda musulmin duniya suka haɗu da abin da shi a ta gina akan shi guda goma sha ɗaya akwai wilaya yana cikin rukuninsu na imani da sannan yana cikin rukuninsu na musulunci to shine da nazo ina faɗar daga cikin misalai inda suka sabawa musulmi hatta wajen fassara qur'ani sai na kawo na ce gashi suna fassara inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr da ali bin abi talib to da na faɗa sai da ya shigo sai yake ce mun wannan maganar da na faɗa karya ne in karanto littafin inda aka faɗe ka to da san da nake program ɗin cikin labarari sai kawai na tashi sai na ɗauko littafi sai na karanto wajen da na karanto wajen sai ce ba haka abin yake ba sai ne ce to zan jira kai ka ɗauko naka littafin ka karanta kawa mutane bayani ya ce a'a na ce to a yanzu kuma ka gare ni wayo ya shigo ni na ɗauko littafi na karanta kai ka ce ba haka abin ke ba na ce to in yana so mu ci gaba da magana ko dai ya banna in tafi gaba inda zan tafi ko kuma shi ya zo ya karanta wa mutane abin da yake ganin na karanta wa mutane ba daidai ba ko kuma shi ma in ba littafin hannun shi kai kara magana haka kuwa aka yi shi ma bai da littafin ta da jijiya wuya ne kawai ba cewa a tafau ba haka abin yake ba to haka suke yi inna anzalna wa fi littar kadari sai su ce wato mun saukar da Alƙur'ani, wato mun saukar da ali bin abi talib a cikin lailatul kadari kun san wa suke fasar lailatul kadari na na mai ita ce kadari wa ma أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر salamun hiya. wacin na an ce hiya to hiya din ya udu ilara na fatima wallahi haka yake rubuce yana da tafsirin yanzu a cikin gida wallahi haka yake rubuce a cikin tafsirin su kuma in Allah ya yadda gobe zan zo muku da tafsirin zan daga muku ana ai duk maganar da muke faɗa ma kana hadisan yuktara ba wai kirkira kawai muke ba mu zo mu faɗa shi yasa ga ai har yanzu ba wanda ke iya karfin halin da in mun faɗa magana mun ce an faɗa kaza ya zo ya ce shi bai yadda a nuna masa gurin ina littafin yake ko shi ya shaƙo na shi littafin ya ce maganan nan da ka faɗa ga littafin da Allah ko za a nuna min gurin wannan yana maka maganan malaman su ba a kabira mujrimi ha nake maka magana ba wai wayannan ya ibadiyal ladina amanu ba da ba wanda zai iya karanta littafi ba wasali a cikin su ba su nake magana ba to haka zaka ga suna fassara ka ha ya ayin sadi ka faɗin sai ya shi ne karbala ya ainihin an gane sai ya ce ya ainihin ne, wato yazidu dan mu'awiya kaha yayin sadi shine sabar al-husayn eh kaha yayin sadi ka karbala ko ha shi ne halakul itra halakar zuriyar gidan annabi yayin ta hannun yazid dan muawiya sa'adin sai su fassara shi shine sabar husaini an gani haka suke fassara shi ya fassara shi shine atashin husaini fil karbala bishiran husaini a karbala haka suke fassara to shi yasa nan yake ce musu wa muharrifil kitab sannan kuna karkatar da littafin Allah wa mutfi sunan sannan kuma kuna kashe sunnar annabi muhammad haka in ka san addinin musulunci to ki shi yasta shi ne shi an ci kuma na kalubalance ka duk wani abu da ka sani a addini to ki shi yasta za ka ga shi ana yi idan an je makabarta annabi ya karantar da sunna shine in an sa mamaci a kabari kasar kabarin a sa da cikin hannu a tura ta yan shi idan suka tashi sai suka ce a juya bayan hannu da wannan sunna sai ta annabi to dole a kishiyarta a tura da aka sallah a zahar da la'asar da magariba da isha a kan lokaci in ba wani uzuri ba to su ba za su yi ba sai dai su yi zuhure ne da magaribai ne su haɗa a zahar da la'asar da magariba da isha kuma kullum haka suke an gane to shi yasa ya ce wa motsa bi usunan masu buce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan wa qatlata auladil anbiya da kuma kashe ƴaƴan annabawan Allah wannan fa ya zo a cikin ala kutal husaini a shafi na 130 da shafi na 131 to sai ya ce wa hadha huwa al-lafdhu alladhi wannan shine lafazin da dabita shi'i dan shi'a ya kiyaye shi al-mazkur wanda aka ambata wa qadara wa asl al-khutbati ya ruwaito asalin wannan kutuba shine Sheikh Umar Ali bin Musa wato wa ya ruwaito ta a cikin Al-Luhub a shafi na 58 wa naqalaha Abdul Razzaq Al-Muqrin a cikin littafin sa Maqtal Al-Husayn a shafi na 234 sannan wa Fadil Abbas Al-Hayawi a Maqtal Al-Husayn shi ma shafi na 16 wa Hadi An-Najfi ya yau shafi na 28 wa husain safar al-husain wa mas'uliyatus saura a shafi na 61 wa muhsin al-amin a lawa'id al-ashdan a shafi na 97 wa ma ba'adaha wa fihi ma yufidu a ciki akwai abin da yake amfanar da cewa annahum akazu sun fara la yukallimunahu ba za su yi magana da shi ba wa wala tuna lahu sannan ba za su saurare shi ba sannan wa abbas al-qummi a muntaha al-amal a mujalladi na dai shafi na 487 sannan wa ghayruhum kaseer da wasu su da yawa kaman a cikin ma'alimul ni, a shafi na 100 mujalladi na uku karbala al-thawrati wal ma'asati lil mahami ahmad yaqub a shafi na 283 duk za ka samu wannan abin da ya faru wanda 'yan shi'a al'imam Hussein yake faɗa musu wannan magana shine yake cewa falahis ka lura ya man tunashidul haƙa ya kai wanda kake neman gaskiya kaifa wasafa al-imam al-hussein radiyallahu anhu yadda alimam Hussein ya siffanta shi'atahu 'yan shi'arsa bi ausafin da wasu irin siffofi hum laha ahalin kuma su sun dace da waɗannan siffofin wa wato in khazalat aqiyatukum min al-haram wato abin hawan ku ya riga ya yanke ya fada cikin duk abin da yake na haram ne sannan wa tufi butunukum min al-haram an cika cikkunan ku da haram fa taba Allahu ala qulubikum Allah ya rufe zuciyarku sai ya ce wala hiskalu annahum hum shi'atuhu su ne fa yan shi'arsa allazina istasrakuhu wa'anda suka yi ihu suka daga murya suka ce yazo za su taimake shi walahinin sannan su ne mutanen da suka ainihin wato kaskanta shi wa shatum alaihi naral fitna sannan suka kunna wutar fitina a kansa yace fa haula'i shi'a wayannan yan shi'an gashi ya maka talfisi na farko da shaidar al-imam ya ce shizadul ahzab suna daga cikin ƙungiyoyi watsatsu nubuzatul kitab wanda suka yi watsi da littafin Allah usbatul asam jama'a ta saɓan Allah sannan muharriful kitab wanda suka karkatar da littafin Allah mutfi sunan masu kashe sunnonin annabi Muhammad sannan qatlata auladul anbiya masu kashe 'ya'yan annabawan Allah kuma da shaidan al Sani. da aka duk rigiman nan da ake yi gobe idan mun zo akan su sabi bincike na shida na bakwai waye ya kashe al'imam Hussein za ka ji shi al'imam husaini kafin ya mutu yayi magana ko bai ba yayi matsalan nan da ta faru ban nan baka nan akwai wanda ta faru a idan shi idan abu ya faru baka nan wani abu ya faru a irin shi kai da baka nan abu ya faru kai ya kamata kai bayani ko wanda yana nan yanzu wanda ya zo karatun nan yana cikin masallacin nan akai karatu sai aka tashi wani abu ya faru wanda ke cikin masallacin shi za a tambaya ya bayanin me ya faru ko wanda sautin mu kawai yake jiwa bai san me ya faru ba wanda ke cikin masallaci shine ashahidu wanda ke waje yara ma la yarga'ibu yana ganin abin da wanda bai waje bai gani ba to tunda ko kisan da aka yi ma al-Imam akwai waɗanda a gaban su abin ya faru da shi kan shi to za mu ji shaidar suwa suka kira al sai Husaini suka kashe shi kuma gobe ne zaka ji dalilin da yasa kisan al'imamu husaini ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba na sha faɗa na ce din da za ka tara musulmi mutum goma to a cikin mutum goma nan ba wanda bai da labari an kashe jikan annabi amma yanzu dinnan ba za mu sallar isha'i ba da za a gama sallah yanzu a kare goma a ce ba wanda zai fita sai ya faɗi sunan wanda suka kashe jikan annaba hannu da hannu wallahi ina tabbatar maka cikin kaso goma na mutane da ƙyar za ka samu kaso ɗaya za su iya fita wallahi tara ba su sani ba sunan wanda suka kashe ma sai ne suka kashe hannu da hannu to ta yaya aka yi kisan ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba wannan shine kalbul haqa'iqi juyar da haƙiƙanin abin da ya faru da haka sai mutumin da ya kamata ya zama shi ake tuhuma sai ya dawo shi yake tuhumarwa shi yake tuhumar mutane da haka insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh ka eh sannan akwai malam Musa assalamu alaikum limamin masallacin tudun wada ba shi da lafiya mai masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya Allah kuma ya sa kafara ne yana asibitin kinkinau a kwance bashi da lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah kuma ya sa ka fara ne lamala usman yi ne an yabe baya ko yana baya to wannan abun ban san yadda ake daidai